a ah, yalla bai sannan kuma zai raba mana gardama da ni da ah. <laughs> ah, wata biyan ibunya eh mana <laughs> da kun saka ka saboda followers ku taimaka mu ta kun buɗe majo ne me kace ki ne eh, garnako <laughs>